Hoto na sha takwas Aboki bakin ƙofa Luka Sura goma sha ɗaya aya biyar zuwa goma sha uku Almajiran Yesu suka gan shi yana yin addu'a da yawa ga Allah Ubanshi, sai suka ce ma Yesu ya koya masa yin addu'a. Yesu ya ba su wannan labari domin ya koya masu ya kamata su ci gaba kullum cikin addu'a ga Allah. su roƙe shi abin da suke bukata. Yesu ya ce, Idan wanda kuka sani yana kuma cikin tafiya, ya zo gidanku kuma tsakiyar dare, ya kamata ku karɓe shi har da safe, ko ba ku da isasshen abinci, sa'an za ka tafi da sauri wurin wani abokinka, ka ce mashi, Idan ka yarda karamta mini gurasa uku wani bako ya zo wurina yanzu amma ba ni da cikakken abinci abokinka za ya amsa maka daga cikin ɗakinsa ya ce kada ka dame ni da ni da iyalina muna kwance kuma muka rufe gida ba zan iya tashi ba domin in baka wani abu amma idan baka je kumya ba ka kuma ƙara tambayar shi hakika za ya tashi ya baka abin da kake bukata wane uba a cikinku da ɗansa zai roƙe shi burodi ya ba shi dutse ko ya roƙe shi kifi ya ba shi maciji idan fa ku da kuke miyagu kun san yadda za ku ba ’ya'yanku kyautar kyawawan abubuwa, balle Ubanku na sama zai ba da Ruhu mai tsarki ga masu roƙonsa. Wannan magana ta Yesu ta taimake mu domin mu gane darajar addu'a ga Allah. Allah yana karɓar addu'anmu. Wata rana Allah yakan daɗe kafin ya karɓi addu'armu, kowane wuri muke. kuma kowane lokaci mu yi addu'a ga Allah shi zai ji mu.